To yanzu yanzu ne dai Dr. Ruben Abati wato kakakin shugaban ƙasar Najeriya mai barin gado Goodluck Ebele Jonathan ya fi da wata ƴar takaitaccen sanarwar da ke nuna cewar shugaban kasa dai ya cire Safeto Janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba daga mukaminsa nan take kuma aka naɗa Mr. Solomon Arafe a matsayin mai riko a wani lokaci shi ma nan take ba da wani bata lokaci ba. wannan dai ga dukkan alamu bayani ne wanda ya zo da mamaki kwarai ko da yake a ƙarshen makon nan an ɗayin hasashen cewa irin hakan za ta faru da suleiman abba amma ga bincike na shi kan suleiman abba bai san an cire shi ba sai da ya gani a talabijin ko kuma a waɗansu kafofi na watsa labarai na najeriya a yanzu saboda jim kaɗan da aka ba da sanarwar na ɗan bincike a ofishinsa inda jami'ansa na kusa-kusa suke ganin cewa bai ma san da magana ba su ma sani ba amma daga bisani na kara tabbatar da sun samu bayanin daga baya shi ma ba lallai ne wayan an aiko mashi da wasiƙa cirewa ba kamar dai a kafofin watsa labarai ya gani kai tsaye. Eh, Umar an faɗi dalilin cire shi? To sanar wannan ba ta faɗi dalilin da yasa aka cire shi ba musamman ganin cewa wannan gwamnati dai ita ce ta naɗa shi kusan ƙasa da shekara ɗaya. Kuma gwamnatin da ya rage mata sauran wata ɗaya ita ma ta sauka ta yi wannan girgiza mai muhimmanci ga tsare-tsaren mulki na ƙasa abin ya zo da mamaki watakila akwai wata kullen lade tsakanin shi da shugaban ƙasar abin da ya sa aka ɗauki irin wannan mataki a kan shi wanda kamar shi ne irinsa na farko da aka samu cewa gwamnati na karewa kuma ta cire wani muhimmin mukami wanda bai yi ko shekara ɗaya ba akan kujerarsa aka cire shi. Eh, Umar eh, akwai wasu rahotanni kwanan baya da suka nuna cewa gwamnatin Jonathan bata ji daɗin ganin shi eh, Sufetun 'yan sanda na Najeriya a wurin ba da takardar shaidar cin zaɓe ta Janar Muhammadu Buhari ba. Kana ji wannan watakila ko yana da alaƙa da wannan al'amari? To gaskiya na yi wannan tambaya ga waɗansu jami'ansa amma ba su ba da takamaiman bayani dangane da haka ba. Amma yanzu bayanin da ke zagawa a cikin ƙasa shi ne akwai wata mu'amala da fadar gwamnati ta lura tana gudana tsakanin sabon shugaban ƙasar da aka zaɓa jiran Muhammadu Buhari da shi Suleiman Abba wanda ya sanya gwamnati watakila take kulle da shi cewar tuni har ya fara canza sheka ta nuna girmamawa ko ladabi ko ɗa'a. da irin shugabancin da ake ciki a yanzu kamar dai ana zargin ya fara kamun kafa na ya ci gaba da kasancewa a kujerarsa ganin irin abubuwa da haƙin da 'yan jam'iyyar apc suke da shi dangane da waɗansu abubuwa da ya masu wanda ake ganin cewa ya saba ƙa'idojin aikinsa na safeto jiran da 'yan sanda. to mun gode malam umar sai mun samu ƙarin bayani game da wannan nan gaba.